akan kowa ba ku gane ba kaga hikiman kawo wancan haramin ko kawo shi mai hijabi da shi gano wannan harami ne wannan ma kamar ma haramin na wani Ku gane yanzu misali a ce mace hijabi ne ta sa haka hijabi ba haka yake saukowa fuskansa haka ba ya rufe haka ko ba haka yake yi ba in ta rufe haka ta zama yan shi'a ka san yan shi'a ne la'anannu wai suka ce wai haɓa wai haɓa wai hijabi ne ai wai al'aura ne wai haɓa kun gano wannan da kyau ko ka sa abin da sa suka ɗauko wannan wai ba za su sa niƙabi ba ne saboda niƙabi matan annabi suna sawa su kuma a duniya suna kin annabi da matan shi to wai sai suka ce wai madadin niqabi sai a sa me sai a rufe haɓa kaji baya ba zani kenan hijabi in aka sa ba haka mata suke sa hijabi ba kuma mala ya ce yughatti ba'da wajhiha yana rufe wani bangaren fuskanta kuma yace wannan abu ne a sarari bai ɓoye ga kowa ba yanzu nan kumatu ne ko ba kumatu ba ne nan kumatu ne ko ba kumatu ba ne hijabin ya rufe kumatun ko bai rufe ba eh ya rufe ko bai rufe wani bangare ba kaga yanzu aka ce ta zo hijabi na fuskanta na kanta a ce ta shafa a kan shi to wanke fuska ma bai samu wake kenan kun ji point din na tattaunawan ah, domin ai fuska kamar yadda muka yi bayani a baya fuska daga nan ne ai yake farawa tsakanin kunni da kunni shine wajen mai fadin shi tsawo kuma daga inda gashi yake fitowa zuwa ina zuwa haɓa kan haɓa nan shi yasa idan kana da gemu mai yawa in ka zo a lola sai ka wanke shi duka saboda ya shafi bangaren mai fuska an gano wannan to idan mace ta sa hijabinta haka sai ta lullube haka to kaga nan ya shiga nan fuska ne nan fuska ne to kuma wanke fuska menene ne wajibi ne to yanzu ta bar wajibi a ina to yanzu kenan ana da bukatan dole in har za ta wanke fuska sai ta sauke me sai ta sauke hijabin so ta wanke haka kun ga ta wanke nan duka ta shigar har haɓanta haka wajen wankewa jama'a mun gano wannan da kyau ko to su masu cewa ba su yadda da shafa akan himar ba to suna cewa to yanzu an me an kwaɓe hijabin ya komo wuya don fuska ta wanku to me zai sa ba za a jira a yi shafa a kan gashin tsabba eh sannan a kuka ce gaskiya ne haka ce to sannan a maida kun gane nan ko za gane point din sa da point ba sun aje bayani a wurin to amma sai mai cewa ta shafa akan hijabin daidai ne zai iya ce maka ai za ta iya barin fuskanta a waje saboda fuska ba al'aura ba ne to kila akwai wasu mazajen da bai halatta su ga gashinta ba daga ran da ta kwaɓe mai a ɗan kwalin da ke kanta mazan da ke kewaye a wajen za su ga mai za su ga gashin kanta bai halatta ba to a nan sai lalura sai sa sai ta mai da mai ta mai da hijabin saboda wancan laluran sai ta shafa a kan shi amma sai zama babu wani namiji wanda bai halatta ya gani ba to bai halatta cin da hijabin na rufe wani bangare na fuska kuma ya zama ba ta sauke shi ba sai ta sauke shi ta wanke fuska kuma sai ta shafa a a kanta jama'a kun gane abin da mala yake magana a kai inda wancan laluran ga yadda karatun yake in ba wancan laluran ga yadda karatun yake wa ke tambaya akan wannan a babun ba haka bane akan hijabin ne ai na gaya maka za ta mai da hijabin ne saboda wancan laluran ba kan dan kwala ka ce ba dama shafa akan dan kwali gaba ɗaya bai halatta ba so dole a cire shi saboda ai da dan kwali da hula abu iri ɗaya ne ɗaura dan kwali na da wani wahala ne yana da wahala ne kawo wancan abin ga yadda ake ɗaura dan kwali ayyuka <laughs> katin practical za a ta yin shi kawai yanzu ga an kawo wani mai kama kaga yadda aka ninka shi ma ya so ya kama da dan kwali yake mun gano nan ba haka kawai suke haka kawai suke ba kawai yana kawai su naɗe shi haka kawai su kulle shi anan ko ko ko ba haka kawai suke ba eh eh ko ba haka kawai suke saya ko ba haka kawai suke ko ba haka ke ɗaura dan kwalin ba to me ba mu ya ko ba haka ake yi ba haka ake yi a cin da da ni ba yi nike yi ba kuma ba aiki na bane ɗora shi ko suke aka ɗora shi a baya ko ba ka suke ba wa ya yi kama da kai shi kai auren na shi na ke magana in akwai waɗanda ba maharramanta ba a wurin in ta kwaɓe hijabin kuma ta cire ɗan kwali in sun ga gashin da sun ta yi laifi su ma sun yi laifi to a nan ne sai suka ce ta mai da hijabin bayan wanke fuskan sai ta shafa a kan shi amma in ba su to dole ta cire wannan ɗan kwalin ta yi shafa a kanta ta ɗaura ɗan kwalin sannan ta mai da hijabin ta kamar ta kwaɗe yayin wanke fuskanta jama'a mun gano wannan wannan ba ƙaramin point ba ne yayi wanda malaman nan suka kawo suka ce idan ka kalli in hijabi na kan mace yana rage faɗin inda za a wanke yi. ko bai ragewa domin gashi practical an yi allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai malai yake cewa